أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا أو دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحريم واتخذ القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتكبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا ومسخا وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وآخر من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهم عباد الله إن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف وإن كان حديثا ضعيفا في أصله ولكنه يتوقى يتقوى بشواهده فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يتنبأ يخبر بأنه نبي من عند الله عز وجل فقد أخبر بما سيحدث في هذه الأمة الأمر الذي يجعلها يحل بها البلاء نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والسلامة فعد خمسة عشر أشياء خلة وقال إذا حلت في أمته فسوف يحل بالأمة عذاب والعياذ بالله وهي أي هذه الأشياء الخمسة عشر كأنها في أرض واقع إن لم تظهر كلها فقد ظهر أكثرها فإن في هذه الأيام الأخيرة إن الناس ضيعوا الأمانة وجعلوها مغرما إن الناس في هذه الأيام ضيعوا الأمانة وتضييعها من علامة قيام الساعة ثم إنهم جعلوا الأمانة مغرما بحيث يؤمن على الإنسان فيقول في أمانته وهي من علامة النفاق العلامات الثلاث التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من, أن من كانت فيه فهو منافق خالص ومن كانت به منهن خصلة ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها فذكر منها إذا اؤتمن خان فأكثر الناس في هذه الأيام خيناء أو خوانا نسأل الله السلام عباد الله إن خير شاهد على هذا الذي نقوله هو ما يحدث في هذه الأيام في الهيئة الحكومية الفدرالية للحجاج بخصوص زعيم الهيئة حيث أكثر الوكلاء فيه ذهبوا إلى لا بد من إزالته ومن إزالة ترشيحه من منصبه وذلك لما ظهر من أمانته وما ظهر من أمانته وصلابته على الأمانة وقوته على الحفاظ بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة أمر رشد إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم يوم مساء البركة وأنا خطبة a wannan rana mai albarka ta juma'a sha takwas ga watan takwas watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da shida ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2025 a shida a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kandahar nan cikin garin dutsen ma karamar hukumar dutsen ma a jihar kano najeriya ta yi magana ne akan abubuwan da idan al'umma suka aikata sun ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam bala'i zai ringa sauka a tare da su zai ringa sauka a kansu na jiya daban na daban wanda ake jiran ya sauka gobe daban muna roƙon allah subhanahu wataala ya tsare yan wa masu albarka bayan mukaddima da na saba gabatarwa a kowane lokaci na hudba ko karantarwa a kowane lokaci na karantarwa ko nasiha ko wa'azi ko da'awa ko ɗaurin aure wadda na kan da alfahari ba irin na mai jiji da kai ko takama ko jin shi wata uwa bane a ransa a bal alfahari ne abin koyi an yi koyi da abin koyi shi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mukaddima ita ce ike yi a duk wadannan abubuwan da muka ambata zai yi mitin ne ita yake yi zai ɗaura aure ne ita yake yi zai yi hudba ne ita yake yi hudbar nan ta jima'a ce ko ta idi kowace hudba annabi zai yi irin wannan mukaddima yake ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da mu tare da shi ranar kiyama a gidan aljanna fi maq'ad sidiqin inda malikin muqtadir bayan haka yawa masu albarka imam tirmidhi a cikin sunan tirmidhi abu isa Allah ya ji kansa yaro ya ci hadisi a cikin abuwabul fitan babi da magana kan alamatu hululil masu wal khasf wato babi da magana kan alamomin bayyana kisewa da shafe mutane daga ban ƙasa hadisi mai lamba 2210 da da sanadi zuwa ne dan abi zalib Allah ya kara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan al'umma ta ta aikata waɗansu abubuwa guda goma sha biyar to bala'i zai sauka a cikinta sai aka ce waɗanne abubuwa ne waɗannan ya rasulallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana al-maghnamu duwala idan ganima dukiyar gwamnati ta koma tsakanin wani cycle waɗansu mutane ne suke jiye wannan dukiyar ko kuma dukiya ta zamanto a hannun waɗansu tsirarin mutane su take su ne in ka shiga cikinsu in kana cikinsu kana ciki in baka ciki ba za ka shiga ba in aka ce dukiya ta zama irin haka kamar inda ya zuwa ruwayar imran dan hussein ce maza allah sallallahu alaihi wa abu ruwayar abu huraira yace ce tukhidha al-fai'u duwalan in aka maida alfai'u dukiya da Allah kan baiwa mutane ta koma tana zagayawa ne tsakanin waɗansu mutane to an samu abu na farko matsala ta faru annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wal amanatu maghnama ana amana ta zama ganima kana jiran wani baka amana kai banza ta faɗi? ka samu binga sai ka je ka ci wannan amanar kana ga cewa Allah subhanahu ta'ala) ba zai tuhume ka ba ba zai tambaye ka ba wa zakatu maghrama zakka ta zamanto mawadata suna bayar da ita Allah tilas suna jin wata tara ce wadda idan musu bayar da kamar za kai su kurkuku da haka ne sai sun ba da wannan tarar za su yi belin kansu su fito su ci gaba da mu'amala in masu kuɗi suka ji suna ba da zaka a haka wa ba'ar rajul zaujata idan miji ya wa matar ta ɗa'a, duk abin da ta sa shi shi zai yi abin da ta hana shi shi zai bari zai aikin alheri sai ta ce karkai ya faru kwanan nan wani mutum yarsa ba fi kwaya ɗaya ba a duniya kuma shi kansa bai san iya dukiyar da ya mallaka ba ba shi ba yar tirilinoniya tana da gidaje a ƙasashe daban-daban a duniya sai ga bari wa kansa wakashi bari wa kansa wakashi ya ɗauki wani gida da yake da shi a abuja wani estate ya ce ya ba wata ƙungiya ta musulunci hanyar gidan ana karɓar abin da bai gaza miliyan 200 ba a shekara estate yace ya bayar a yi aikin musulunci da shi matarsa ta ke kasa kasa ta ce ba ta yadda kuma dole ya sauka kan ra'ayinta me zaki da kudi me zaki da kuɗi tambayi kanki me zaki da kuɗi you are above 60 me rage miki a rayuwa yar da kike takama da ita da ita da abin da ta haifa ita kanta ta haifi abin ta mallaki abin da ya fi ƙarfin rayuwarta gaba ɗaya amma ta ke ta ke ƙasa-ƙasa iza a fa'ar rajulun zaujata in aka samu zamani maza suna yi wa matansu ɗa'a suna yi musu biyayya cikin duk abin da suka umarce su wa haka umma kuma ya zamanto yana saba uwarsa uwar da ta ɗauki kinsa ta yi laulayin cikin ta yi jan cibin cikin ta zo ta yi naƙudar haife cikin ta haife cikin da aka gama ba a zo ƙarshe ba ta yi ɗawainiyar ya za ta raine shi har aka yaye shi ta ɗauko shi uwa har ka mutu in tana raye ko kai ka yanke wa ƙasa cibiya saboda tsufa ba ka taɓa fita daga ranta ba amma ya zamanto kuma a samu mutum yana saɓawa wa uwar Eh, matarsa ɗa'a wadda haifarta aka yi ganta a kan hanya isabawa wadda a cikinta ifara rayuwa kuma ya fito daga jikinta ya fito nan duniya amma isaba mata ya yi da'a ga waccan wadda aka haifa masa wa barra sadiqa izamanto ina bin ra'ayi da fahimta ina kyautatawa zuwa ga abokinsa wajafa ba ya tunkuɗi ubansa gefe baya sauraron uban ina ganin old modern ne ina ganin uban old edition ne ina ganin uban ba gidaje ne ina ganin uban bai waye ba ya manta cewa kafin isan wayewa an san wayewa kawai shi kenan abokin haduwa a makaranta abokin da aka haɗu a kasuwa abokin da aka haɗu a ofis abokin da aka sai zamanto ya fi uban mutum mutunci da kima da daraja shi ike sauraro shi ike kusantowa shi ike kyautatawa shi ike taka tsantsan wajen ƙirga cewa ya saba masa warsufi'atil aswatu fil masaji in aka zo ana ɗaga sauti muryoyi a cikin masallaci cikin abin da ba ambatan Allah ba ko da da sunan ibada ce ga Allah kamar irin masu shiga masallaci suna kira da sunan ibada ƙarya kuke iftaraitum ala Allah ba. kun kirkiri ƙarya babba kun jingina zuwa ga Allah za ku yi bayani ranar tashin alkiyama ko a yi waƙe-waƙe ko a yi raye a cikin masallaci ko a zo ana tsalle ana cewa ana ambatan Allah a cikin masallaci ko ana rangaje ana ambatan Allah a cikin masallaci wannan duk ma anzalallahu biha min ba. ibada ce kuka kirkira kuka saka a cikin addini ba ruwan Allah da wannan annabi ya in aka yi irin waɗannan abubuwan a masallaci sauti wanda bai dace bai ringa tashi a cikin masallaci wa kana za'imul qawmi arzaluhum kuma ya to jagoran mutane shugaban su shine mafi kaskanci daga cikin su gabanin ya samu wannan kujerar shi ba kowa bane shi ba dan kowa bane banzan bazara ne shi a cikin al'umma ba wanda yake ta tasa ba wanda yake koma ta kansa sai dai yanzu ya samu wata dama to in mutane suka samu kansu shugabannin su kaskantattu ne daga cikin su وأكرم الرجل مخافة شره إذا ما انتو أنا جرم ممتون أنا متن تاشي سبو لطوري شرسا وشربت الخمور أكذو أنا شنجيا شنجيا إبينا باتارد اوروف ko kunya ko nauyi ko kawaici ko sanin ya kamata ba manya su sha mata su sha maza su eh, yara su sha maza su sha mata su sha yan birni su sha yan ƙauye su sha masu ilimi su sha gidadawa su sha zamanto kowa ya zama dan magaru ana ba da labarin wani gwamna a Nijar duk wata giyar naira miliyan 33 yake sha in an canza kudin Nijar zuwa Najeriya giya ta naira miliyan 33 shugabanni sun zama yan magaru kuma haka ne ɗabi'ar su tana nuna mahaukata ne ɗabi'ar su tana nuna ba su da hankali ɗabi'ar su tana gaya wa duniya cewa wannan tasarrufin da suke yi suna yin sa ne out of ten ba cikin hayyacin suke waɗannan abubuwan ba in suna ya cikin hayyacinsu to lallai ko ba su da hankali mahaukata ne maimakon su shugabanci mutane ya kamata a kai su gidajen mahaukata ne a duba kwakwalwarsu to idan aka mai da shan giya wani abin nan kuma giya ba wai sai lallai wadda aka kira da sunan. duk abin da ya gauraya hankali birkita shi sunansa giya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-khamru ma khamara al-aql kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram haka annabi yace duk abin da ya kawar da hankali birkita tunani giya kuma duk giya haramun ce kaga wiwi ta shiga kaga idan akwai kana da ɗabi'ar sai ka ci goro sannan ka dawo hayyacin ka kai ma ka shiga idan kana da ɗabi'ar sai ka sha wani lemo sannan kake samun nutsuwa ko kake tunani kai ma ka shiga idan abubuwa da yawa mutane suna kwamitin kansu akan wannan abu amma ba su ma sani ba su ma jin laifin ciki to da haka sai ka koma ka yi bincike menene hudu ya faɗin wannan kalma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani sai ya sha wannan abin sannan iya yin bacci musakkin ya kwantar masa da hankali wani sai ya sha sannan iya kazar kazar ya abin nan duk waɗannan nau'uka ne na giya waɗanda mutane suke sha wasu ma mutum suna yi kaga irin kashin kadangare irin ruwan kwata irin eh, eh, shaka fetur irin su menene angur da ake shakawa waɗansu suna shaka wani abu sai shakawa ake ina bugarwa shi ma ya shiga ciki duk abin da yake kawar maka da hankali ko isa ka wani nishadi na daban ko isa ka wani abu wanda sai ka yi shi wato ana yin sa normal amma kai sai ka yi wancan abin shi kenan ka shiga cikin wancan yanayi Allah ya sauke to da haka jama'a waɗannan abubuwa da haka annabi ya ce al-khumur ka kawo a cikin jam'i bai ce za shi ribar khamru ba don ya gaya mana nau'o'in suna da yawa sannan ku ga yadda yanzu ake siyar da giya ko ina ofis giya ko ina sai ka je kiosk a bakin hanya sai ka je ka sai giya an yi wata a leda wata a yar kwalaba wata a yar roba wata a kaza wata shaƙa ta ake yi wata tsotsanta ake yi kamar alewa ga sunan abubuwa يستوي الله يستوي الله يستوي شربت الخمور شاجية شنجية يبينها في الأمة ولبس الحرير أكي ساتفافينا الحريري واتخذ القينات أكا ما يردى واقع ba a bakin komai ba kowa so yake so yake jimiryar zabiya wal ma'azif da kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake da bushe-bushe shine al-ma'azif ولعن آخر هذه الأمة أولها kuma al'ummar ƙarshen wannan zamanin suka ringa tsinewa na farko al'ummar farkon da imamu malik allah ya ƙara masa rahama ya ce lai ya suluha akhiru hadhihi al'umma illa bima saluha bihi awwaluha ƙarshen al'ummar nan ba zai gyaru ba sai da abin da na farko ya gyaru da shi sun yi da'a ga Allah sun yi da'a ga manzan Allah sun rike amana sun cika alkawari sun kiyaye ƙarya sun kiyaye hayinci sun kiyaye kaza kaza kaza sun aikata kaza kaza da kaza da kaza sai suka zauna lafiya sai alkhairin zai yawaita in ana so al'umma ta ko ta samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali ta samu alkhairi da albarka sai an koma rayuwa irin ta waɗannan magabata to sai a ce kuma waɗanda suka zo a ƙarshe yanzu suna tsine waɗannan na farkon kamar yadda yin shiya suke tsine wasu habbai kamar yadda yan kalaka to kattan banza yan iska suke tsine wasu habban annabi saboda sun rufe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ka sami irin waɗannan ko waɗancan tambaɗaɗɗu la'anannu tsinannu suna tsinewa suna aibanta farkon wannan al'umma to annabi sallallahu alaihi wasallam ita a wannan lokacin ku saurari wata jar iska da za ta zo ta ratsa duniya Aita asara ka kwanta ba nefa babu garwashi a gidanka a yi gobara da za ta cinye dukiyarka gaba daya ka kwanta shukarka koriya fatau garin allah ya waye ka ga wata iska ta zo ta ratsa ta ta zama karmami ko ba ta riga ta nuna ba sai ka je ka kawo rana gobe za mu je mi bugu gobe za mu je girbi gobe za mu je kaza ka je da safe ka ringa cewa shin gona ce kuwa ka je ka tarar ta kadai Allah ce manzo Allah ce ku saurari wata jar iska ai jajen jarar kenan ku ite aw khasfan wa masha ko kuma a samu wata kisfewa da wasu shafewa da za a ringa ana shafe mutane daga sifa da tunani da ɗabi'a da hali irin na mutane suna koma masu halin dabbobi dabbobin ma marasa hankali daga cikinsu kasan duk dabba ba ta da hankali in ba mutum ba mutum ma dabba ne bai ba da annahu ya dabba alal saboda yana tafiya a ban ƙasa to amma dabbobin da muke faɗa waɗancan irin su jaki irin su doki to kaga a cikin dabbobi aka ce wani jaki ne kai ka san akwai wani bayani a gurin rashin hankalin ya kai rashin hankali jahilcin ya kai jahilci wautar ta kai wauta irin waɗannan shugabannin irin su ne muke da su a halin yanzu akwai wani ciyama ya yi ya gama ni yake gyara shi akar makalla ya ce kana hawa kan kujerar nan wallahi sai ka ji kamar an cire kan mutum an ɗauko na jaki ko na doki an dasa maka duk abin da ya kamata ka yi ya ce ba za ka yi ba ran da aka ce ka sauka ya ce sai a cire wancan kan sai a ɗauko na mutane sai a mayar maka da kayanka sai ka ga ya kamata ka yi kaza ba ka yi ba bai kamata ka yi kaza ba kuma ka yi gaskiya ya faɗa ko ya yi waɗannan abubuwan da shugabannin da suke a halin yanzu duk sai sun yi da na sanin sun yi su za su yi da na sani an zubar da jini an kwana da yunwa an yi hatsari an mutu an tara mutane an kora mutane daji ana cinikinsu kamar yadda ake cinikin kaza ko zabo kuma kai ne shugabansu kuma sai Allah ya kyale ka za ka yi bayani a riwayar abi huraira Allah ya kara masa yadda yace wa tu'allima da ghairi din mutane suka ringa ilimi ba dan addini sai ilimin addini amma ba dan addini ba da duniya halin da muke ciki kenan halin yanzu gashi nan duk sun zo sun hargitsa mana addini mutum kawai sai zai isa riga ya kafa hula ya zo ya kafa kyamara izo sai zai yi karatu ya karantar da mutane har gitsa duniya shikenan yanzu an koma kuma wannan shine ilimi Allah ya sauke Allah kai mana jagora Allah ka rikici wannan al'umma a riwayar bai ta Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sadal ta fasiquhum idan ya zama to shugaban kabila idan fasiki shine fasiki a cikin su an sani amma kuma shine shugaba ba halin da muke ciki bai suke kaskantattun mu fasikai daga cikin mu sune shugaban al'umma to ta ya za a ga daidai sannan ku ga yadda aka mayar da al'amuran kaɗe-kaɗe da wake-wake mai wasu wannan abin wai waɗansu wata har ma da awa suke wai su ma wai wa'azi suke yi akwai wani tambaɗaɗɗe lalatacce wai ina cewa wai abin da suke yi wai kamar abin da malamai suke yi ne abin da annabawa suke yi na wayar da kan al'umma da yi musu wa'azi sai ka fito da uwarka ta zo ta yi ka fito da yarka ka kawo ta ta zo ta yi matarka ta zo ta yi a idan wa'azi ne za ka ki uwarka ta yi za ka ki yarka ta yi za ka ki matarka ta yi to tun da ciki ba uwarsa ba matarsa ba yarsa shikenan Eh, a la'anta 'ya'yan mutane ba shi da asara ina jin ba shi da asara za ka yi bayani ranar tashin alkiyama jama'a wannan hadisi ko da hadisi ne mai rauni amma ana i'tibari da shi saboda yana da hadisan shaidu akan haka kamar hadisin shi Abu Huraira kamar hadisin Imran dan Hussein da hadisan waɗansu daga cikinsu da suka zo da irin wannan lafazi da haka martabar wannan hadisi akalla ya zama to hadisi ne hasan sannan yan uwa masu albarka ku sani wannan hadisi a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ina tabbatar mana da cewa shi annabin Allah ne saboda waɗannan abubuwan da ya faɗa a ciki me ba a yi a yau ku ga yadda mutane suka mayar da amana wata ganima ba fi wata ɗaya ba wani ɗan uwa a ƙasar Nijar ike ba ni labari an ba shi kuɗi gina masallaci ya wa da laraba da suka ba da kudin ragowar kudi da suka yi rara sai suke mamaki suka ce ah wai har yanzu akwai irin waɗannan mutanen a baka amana ka yi aiki su ragowa ka dawo da kudi suka ce har yanzu akwai irin waɗannan mutanen to abinda zai fi ba ku mamaki an ba waɗansu ninkin kudin da aka ba shi su aikin sun nemi ƙari amma shi abin da aka ba shi zai da mai da ragowa misali kamar a ce an ba su naira goma sai da suka nemi ƙari shi aka ba shi naira goma naira biyar a cikin naira biyar ɗin ya mayar da wani abu kuma yi aiki wanda ya fi nasu kaga an mai da amana ne ganima ana jin cewa an samu a ci kawai a'a za a yi bayani za a yi bayani yan wa masu albarka cin amana din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga shi a cikin alamu na tashin alkiyama yace in aka ba da amana ga wanda bai cancance ta ba ku jira tashin alkiyama an so zarta ta cin amana din nan yawa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga cikin alamomi na munafunci mace yin amana munafiki ne annabi yace abubuwa guda uku wanda duk ya hada su munafiki ne tsantsa wanda ina cikin addarkil ashal minan na yace in kuma mutum yana da ɗabi'a ɗaya daga ciki akwai ɗabi'ar munafinci a tare da shi har sai ya bari daga ciki yace cin amana ha'inci yan wa masu albarka al'umma tana rayuwa a cikin hali na rashin amana an mai da amana wata hanya ta a samu abin duniya a cin bilis a ci a kwanta ku kalli abin da yake faruwa yanzu hukumar rahabai ta ƙasa na hakon national health commission ta ainihin da ake yi duk ba wani abu ba ne amana ce an hana su ci amana an ce ba za su ci ba wani yana ganin muna yi wannan magana saboda professor abdullahi sala pakistan dan izala ne wallahi ba da haka ba ko dan ana tare da shi wallahi ba da haka ba wanda aka sani da irin wannan abin irin a sunna mu ne za mu zo muna karatu a cikin littafi malamin da muka yadda da shi ya kuskure mu nan wurin ya kuskure ana yi ba a yi da haka ahlus sunna baya muhaba wai ganin idanka ko dai yana tare da kai kai ba daidai ba sai ce ya kai daidai suna sunna baya haka daga ran da ka fara jin kai haka kai kuma ka zama ba halin sunna ba ƙarya kake yi munafikin Allah ne da haka ba da haka kowaye ya tsaya a kan gaskiya za mu goyi bayan shi da haka ba don ina pakistan ba ba don yana ɗan izala ba ba don yana shugaba cikin shugabannin izala ba ba don ana tare da shi ba amma wannan abin da ifaru ya tabbatar da cewa akwai gaskiya da amana a cikin shugabancin shi saboda ne ka duba tun da aka kafa wannan hukuma ka je ka karanta tarihinta ba wata shekara da ta zo ba a karin kudin hajji ba sai lokacin da ya karba to me yasa me yasa sannan ba wata hukuma da ake rubuji har a jiha har a jiha ba wata hukuma da kai har a karamar hukuma ofishin menene ake sa da shi center officer ba wani ofishi da ake sa irin wannan ofishi saboda ne ofishi ne da kuɗi suke shiga mahaukatan kuɗaɗe kuma babu bincike a kansu ne rashin bincike abu ne a lissafi za a yi kaza za a yi kaza Shan suke zuwa su je su haɗa munafuncinsu da sharrinsu shi kenan su zo sai abin da za su yi yanzu a siri da sauni ba zuwa da yi last zuwa dinnan, nan ya je kamfanoni waɗanda ake hada baki da su a rage kwalitin abinci gidan da za a zauna a dinga ba da matsalar wuta a yi kaza a yi kaza kar a kunna central ac a dai bar ta dakuna wanda duk yaje ita kuma ana biyan kuɗin daga wajen ake karba daga wajen alhaji an ji an haɗa baki can a tura musu kuɗin su je su kuma karka cire kowa daga cikinsu aya cikin akwai na ahli sunna ko a hukumar Lazai akwai ahli sunna ko babu akwai su to duk wanda ya shiga cikin wannan abin shi ma da shi ake cikin asali mun yi Allah wadare da abin da ya kowa ne shi ba kai ka wurin saboda ka je ka samu kuɗi ba abin da aka ce ka je ka zama wakili na alhazan su samu rayuwa mai kyau fi yakin aji cikin nutsuwa da jin daɗi waye kai ka samu kuɗi to su ma waɗanda suka kai ka suna zaton ka cancanta sai ya zama baka cancanta ba kuma sai suka kyale ka ci gaba ran kiya masu ma da zai su da suna da uzuri ba su sani ba amma yanzu ya bayyana kai baka cancanta da gurin ba da ka cire ka jama'a ku daina tunanin waɗannan abubuwa abubuwa ne kawai amana ce kuma Allah subhanahu ta'ala zai tambayi kowa mu da kuka ga muna faɗa muna faɗa saboda mu ma amanar da Allah ya ba mu kenan cewa in mun gani mu faɗa kuma za mu faɗa ta mu amana kenan wanda ya ga dama sai ya imani wanda ya ga dama sai ya bari muna roƙon Allah ya taimaki gaskiya da masu gaskiya ya taimaki amana da masu amana muna roƙon Allah duk ha'ini ma'a'inci mayaudari matuci mazambaci a cikin al'umma Allah ya fitar da shi daga cikin su Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora wannan shugaba na wannan hukuma Allah ka karfafe shi Allah masu nufinsa da sharri Allah muna roƙonka Allah ka kare shi Allah ka mayar masa da sharrinsu a kansu amma dai babban abin da yake nan al'umma ta Najeriya muna san Allah ya kawo mata sauki a cikin ayyukan aikin hajji take yi wannan hawa da zabura da farashin aikin hajji yake ko kujerun aikin hajji suke yi muna roƙon Allah Allah ya tsayar da shi Allah irin yanayin da aka samu irin zamanin baban gida ka je aikin hajji ka dawo ka samu riba kai dafa zitin na baɗi muna roƙon Allah Allah ka dawo mana da wancan lokaci Allah kai amfani da wannan bawa naka Allah ka sa wancan lokaci ya dawo Allah muna roƙon ka ka bada lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa wannan yanki Allah ana cikin tashi tashin hankula Allah ka kawar da su masu yi Allah hannayen su Allah muna roƙonka in suna da wata manufa ta kwarai wadda suna ganin ta kwarai ce Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar musu da ita Allah idan mummuna ce Allah ka ba su ikon ganewa su ka kama hannayen su daina Allah idan ba za su daina ba Allah kai mana maganin su Allah ka tsare rayuwar mu ka tsare addinin mu ka tsare lafiyar mu ka tsare mutuncin mu ka tsare iyalan mu ka tsare dukiyoyin mu Allah muna roƙon tsare rayukan mu Allah ka ba mu tsaro da idanarka da rata bace Allah ko ina muke ko gida ko daji ko ciki ko waje ko a fili ko a boye Allah muna roƙon ka Allah ka tsare mu da tsaronka Allah ka ba mu mu eh, ainihin kulawa da kulawarka Allah kar ka bar wani bawa na ka yi cuce mu Allah kar ka ba mu ikon cutar bayinka Allah muna roƙonka Allah karbi kyawun ayyukanmu ka yafe kurakuranmu ka ji gan magabatanmu Allah muna roƙonka ka sa mai karko mai kyau Allah masu kawo addinin musulunci hari Allah kai maganin su Allah waɗanda suke yaƙar sunnan annabi muna roƙon Allah Allah ka kunyata su Allah ka tona musu asiri Allah ka mayar da mummunan nufinsu a kansu Allah waɗanda suke yaudara da sunan ilimi da addini Allah ka ba su ikon ganewa Allah ka ba su ikon kauce musu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙonka ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu wadata mai amfani Allah ka ba mu arziki mai kyau Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati arshi wa qudusi fa qala azza min